إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a 27 ga watan zulqa'ada bayan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya. da ɗari hudu da talatin da tara wanda yi daidai da goma ga watan agus shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alkawa'idul muthla fi asma'illahi wa sifatihi la'ula na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wannan shine majalisi na saba'in da biyu a cikin wannan karatu na wannan littafi idan ba mu manta ba muna cikin alkhatima ne mun ɗauki bayani da malam ya kawo akan jawabi da yake badawa ga waɗanda suke a kan aƙidan asha'ira wanda suke raya cewa ai su suka fi kowa yawa a duniya kuma su sun ɗauki kaso 95 na yawan duniya haka suka ce shi ne mala ya ce wannan maganan ba daidai ba ne kuma wannan maganan da suke faɗi ba hakan take ba shi ne malam ya koro bayani a cikin jawabinsa ya ce ai ba shi ba ne abinda magabata suka mutu a kai shi ne wa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da kuma atba'ut tabi'ina wa'annan su ne karni guda uku wa'anda suka fi kowace karni daraja a cikin musulmi da kuma musulunci kuma wa'annan karnin guda uku dukkansu mutanen kirki ne kuma sun bautata wa Allah ne akan irin aƙidar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyyatar da sahabbansa a kai ne saboda haka za mu tashi a gaban da malam yake cewa wal jawabu an su'al thani amsa akan tambaya ta biyu anna abal hasan al-ash'ari wa ghayruhu min a'immatil muslimina la yadda'una li anfusihim al-isma min al-khata yace lallai abu hasan al-ash'ari wanda shine aliyu bin isma'il bin ishaq bin salim bin isma'il bin abdullahi bin musa bin bilal bin abi burda bin abi musa al-ash'ari shine asalin sunansa yana da dangantaka da abu musa al-ash'ari mutumin yaman daga cikin sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam wanda sakatare ne daga cikin sakatarorin manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin kuttabul wahayi masu rubuta wahayi in an saukar da shi ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam don mutane mafi galibi sun fi sanin zaidu ne to ba shi kadai ba ne akwai abu musa sa'an nan akwai abu darda shi ma yana daga cikin kuttabul wahi to shi abu musa kamar yadda muka yi bayani mutum ne alaramma gangaran to wannan abu hasan al-ash'ari yana daga cikin tsatsansa tsatsan abu musa to shi ne ce to shi abu hasan wa ghairuhu min a'immatil musulmin da waninsa daga cikin malaman musulunci la yadda'una li anfusihim al-isma min al-khata ba sa raya wa kansu kariya daga kuskure bi ma'ana su ba annabawa bane suna iya me suna iya kuskure kuma shi bai ce shi baya kuskure ba bal lam yanalu al-imama fi din illa hina arafu qadra anfusihim wa nazzaluha manzilatiha yace ba su samu wannan jagorancin a musulunci ba a wannan addini na musulunci sai a yayin da suka gano darajarsu da matsayinsu suka ɗaura kansu a matsayin da suke kuma wanda Allah ya sauke su a kai bi ma'ana su sun yadda da darajar da suke da shi ba su ɗauki kansu sun ɗaura kansu sama da matsayin da suke a ɓangare na ilimi ba kuma sun yadda suna iya kuskure kamar yadda yake ne harshen duk wani malami daga cikin magabata yana cewa kowa za a iya faɗin maganarsa za a iya karɓar maganarsa kuma za a iya mai da maganarsa banda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam imamu shafi'i ya ce idan ne magana kuka tadda magana ta ta ci karo da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku je da bayan katanga kaga aka ce abinda za a ɗauka a jefar da shi bayan katanga kaga bai da amfani kenan ko sai ce to ku jefar da nawa bayan katanga imamu ahmad ya ce idan aka samu hadithi ingantacce ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ita ce mazhabata bi ma'ana ku ajje magana ta ku bi wannan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kowa ya ajje kansa a inda me Allah ya ajje shi ya san cewa a cikin maganganunsa za a iya karba kuma za a iya me mai da wasu to kaga mutumin da ya san wannan ba zai damu ba dan misali dan kana malami ka faɗi wani bayani wani ya ji bai gamsu ba ya ce bai yadda ba ai ba abin fushi bane dama ai da dalili ne dalilan da ka faɗi ne ya isa shi bai gama gamsuwa da wa'annan dalilan ba sai ka haƙura idan akwai wanda ya fika sai ya je wajensa ya masa bayani kila yana da dalilan da suka fi naka yawa da zai sa ya gamsu in ya gamsu shi shikenan daman kowa me yake nema gaskiya kuma gaskiya duk inda take ana me karbanta ne shi sa imamu zannuji yake cewa wal haqqu maqbulun walau jahilin ita gaskiya ana karbanta ne ko da a bakin jahili bi ma'ana duk inda gaskiya take zaka karbe ta ne baka kallon waye ke magana a'a me ya faɗi an fahimci matsala to shine malam yake cewa sun ajiye kansu a matsayinsu wa kana fi qulubihim min ta'zimil kitabi was sunnah Mastahaku bihi an imma, ya yace wa kana fi qulubihim ya kasance a zukatansu su wa'annan jagororin min ta'zimil kitabi was sunna akwai girmama qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa wasa in aka cewa manzon Allah ya ce ko Allah ya ce me ba sa ketarewa wani ne a fadan sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yana khalifa shugaban duniya ga baki daya wanda in ya a cinye ka danye za a cinye ka sai da umar na magana ya ce an cutar da shi wannan mugunta ce sai na umar ya daga kai ya kalle shi dan uwansa kuma yana cikin wannan majalisin sai karanto mai khudh al-afu wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin khudhil afu ka riki yafiya wa amur bil urfi ka yi umarni da abinda mutane suka sani mai kyau wa a'rid anil jahilin kuma ka kawar da kai daga mutanen da suke jahilai sai ce wannan aikin inna hadha min amalil jahiliya wannan yana da cikin aikin maguzanci da wannan dan uwa na yi sai na Umar kawai sai ya sauka bai kada cewa komai ba Abdullahi dan Umar yana da ɗa sunansa bilal bilal ibn umar bin khattab a zamanin sayyidina umar mata suna kwalliya, suna ado dalilin wannan suke zo masallaci sai sayyidina umar ya ce bai amince mata su ƙara zuwa masallaci ba sai hana can kuma akwai hadisin da mazala ce ala la na'u ima Allahi masajid Allah kada ku hana mata zuwa masallaci sun ce za su zo nan kuma ga mu sai na umar yana hanawa dalili saboda mata suna yin ado in za su zo masallaci har abu huraira yakan tsaya a bakin kofan masallaci duk da hadifin ruwayan imamu abu dawud ne amma wannan ruwaya bata inganta ba sai tsaya a bakin kofa idan mace ta fito ya ji ta sa kamshin tulare sai ce antizaniya je ki wankan janaba to mamansa shi bilal kenan jikan sayyidina umar za ta fita ta je masallaci sai dan bilal kenan sai cewa babasa ashe ba kakana yana hana ku zuwa masallaci ba to baban shi na wajen sai ce kai yaro manzan allah ya ce kada ku hana mata zuwa masallaci in sun ce za su yanzu ana maganan waye magana manzala ba maganan ɗadawa ba uba ba sai shi uban ya ce ɗan ya gaya wa ubansa sai ya ce wallahi la namna anna hunna na rantse da Allah sai mun hana su zuwa rawun hadisin ya ce fasabbahu ibn umar sabban sayyi'an lam yusma minhu qat sai babansa ya zagi ɗansa zagi mummuna tunda abdullahi dan umar yake ba taba ji yayi furuci irin wannan zagin ba ya buɗe baki ya ce kakanka umar bai isa ba wa kenan mahaifinsa saboda yanzu ana magana waye magana manzo Allah ne ibn hajar ya ce a ruwayar sai da ya yi wata uku baya yi wa ɗansa magana saboda ya ce mai manzo shi kuma ya ce zai abin da kakansa ya ce saboda su ba sa wasa in aka ce ne manza Allah ya faɗi to da wannan suka samu jagoranci haka waɗanda suka biyo bayansu saboda sun san darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam imamu shafi'i lokacin da ya tafi misira saboda a misira Allah ya karɓi ransa bayan ya baro bagadada da ya zo sai wani mutum ya zo ya same shi ya ce akar makalla ina da tambaya na ji an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza kai kuma me ra'ayinka sai imam shafi ya ce a tarani fi kanisatin a coci ka ganni da kake tambaya na me ra'ayina ina fata an gane wato manzo Allah ce to me ina ruwanka da yanzu da zaka muka ka ce ina me ra'ayina kai yanzu me me kake bukata ka bi sai ce a coci ka ganni da yasa kake tambaya na wai me ra'ayina an ce ka ce manzo Allah ce to kuma wani tambaya za ka mun kuma sai dai kawai ka me kari ka yi aiki da shi to wannan rukon da suka yi wa ƙur'ani da hadisi yasa suka samu wannan daraja mu kuma a yau an gaya ba fa manzo Allah ya ce sai ciya ah, malamin ya cika tsauri barin ji wajen malama ne akar makallahu to an ce manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ma ingancin hadisi yake tukunna malam shi yanzu yana so ma sai a in ya ce kamar ma hadisin nan sai ce yawwa alhamdulillah shi ba wai ya aikata ba a'a tunda daman yana so sai ya ammal kwaɗe shi ya yi daidai da ra'ayinsa to kaji inda matsalar take suna girmama ƙur'ani da hadisi sama da maganan kowa haka abdullahi dan mas'udin ya ce gwamna ne a zamanin sayyidina umar a garin kufa ya ce inni aran nas sayuhlakun lallai ina ganin mutane za su halaka أقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا تي مسلمان زان الله يأتي Umar? Suna ce min wai Sayyidina تي ya ce kaza? Ko Sayyidina Umar ya ce kaza? Ni kuma na ce musu مسلمان Allah ya ce kaza? sai ce waye sayyidina bakar waye sayyidina umar an ce manzo Allah ya faɗi kaga anan ba wai yana nuna maka kaskancin su bane a'a yana nuna girman wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai ne idan ya faɗi to baka bukatar me magana wani makhluki kuma to sanin wannan zai taimake ka a rayuwarka in ka sani zaka tsira shi sa Abu Uthman an-Naisaburi yake cewa man ammara sunnata fi nafsihi qawlan wa fi'lan nafaqa bil hikmati wa man hawa fi nafsihi kawulan wa fi'lan nafaqa bi bid'atin yace li anna Allah azza wa jalla wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala rasuli illa balagul mubin yace duk mutumin da ya raya sunna a zuciyarsa da aikinsa da furucinsa to duk lokacin da zai yi magana sai ka ji maganarsa akwai hikima a ciki yace duk mutumin da kuma ya raya san rai a zuciyarsa a furuci da kuma aiki to duk lokacin da zai yi magana bid'a zaka ji yana fitowa a bakinsa me dalili istinbati yayi yace saboda Allah ce wa in tuti'uhu tahtadu in kuka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya za ku shiryu mafhumul mukhalafa in kuka ki bin manzan Allah za ku me za ku bata Allah ya sa mu dace shine malam yace mastahaqqu bihi an yakunu a'imma abinda suka cancanci zama jagorori ta dalilinsa shine ruko da me qur'ani da hadisi qala ta'ala qala Allah ta'ala Allah madaukaki yace waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinuna wannan aya aya ce a cikin surati sajada Allah maɗaukaki yake cewa waja'alna minhum a'immatan muka sanya daga cikinsu jagorori yahduna bi amrina suna shiryar da mutane da umarninmu umarnin wa kenan Allah da nawa manzansa wani dalili Allah ce lamma sabaru a yayin da suka yi haƙuri wa kanu bi ayatina yuqinuna kuma sun kasance masu samun sakankancewa da ayoyinmu suna da yaƙini akan abin da Allah ya ce kuma abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Ibn taymiya yayi istinbati da wannan ayar a cikin littafinsa a siyasatu shar'iyya yake cewa bisabri wal yaqin yunalu al-imama da haƙuri da yaƙini ake samun jagoranci sai karanto wannan ayar waja'alna minhum a'immatan Allah ce mun sanya daga cikin annabawan nan sun zama jagorori ya hadu na bi amrina suna shiryar da al'ummansu da mutane da umarninmu da wani lokaci sai Allah ce lamma sabaru a yayin da suka yi haƙuri saboda da'awa yana buƙatar haƙuri za a ci ma mutunci za a rena ka za a gaya ma maganan banza za a ma komai amma suka jajirce suka yi haƙuri har sai da suka isar da wannan saƙo to dalilin wannan haƙurin suka samu wannan jagoranci, to mutum da yake tabbatuwa akan sunna yana buƙatan ya yi haƙuri za a zage ka za a ci ma mutunci za a gaya ma maganganu marasa kyawu sai ka tuna waɗanda suka fi ka alkhairi a wajen Allah an gaya musu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani a cikin sahabbai daga cikin 'yan ƙauye ya zo ya taba wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam magana manzan Allah ya daga kai ya kalle shi sai ce rahimallahu Musa laqad udhiya akthara min zalika fa sabara yace Allah ya ji kan annabi Musa an cutar da shi fiye da wannan cutar wanda wannan mutumin ya min kuma ya hakuri kaga me kenan hakuri to sunna tana karantar da mutane hakuri a kowane hali haƙuri idan Allah ya jarabce ka a rayuwa haƙuri idan Allah ya baku shugabanni azzalumai aka ce ka kuyi yi musu bore yi musu bore haramun ne kuma kada kuyi musu mummunan addu'a shi ma haramun ne don manzo Allah ne ya hana ina fata an gane sa'an nan me aka ce ku yi sai manzo Allah ce ku yi haƙuri Ha ah, to ai mun yi haƙuri za su ga kamar muna tsoron su ne to ko da baka yi haƙurin ba me za ka yi me za ka yi in ba ka yi haƙurin ba me za ka yi ba abin da za ka iya to ka yi haƙurin ka samu lada kuma sai Allah ya kawo maka mafita saboda haka manzo Allah ya ce ina fata an gane in kai haƙurin sai ka samu lada kuma Allah ya kawo maka mafita amma to ba abin da ba ka da lada kuma ka zage su ka yi laifi to kuma ka cutu sannan bugu da ƙari ka kwana cikin bakin ciki shi ko yana da munsharinsa yana bacci ba abin da ya ƙara mai saboda ba ta kai ke ba ta yadda zai samu kuɗi shi da masa kenan kai kuma ka kwana da bakin ciki kuma ba abin da ya ƙara mai ba abin da ya rage mai to kaga ashe kenan abin da kake bukata ka yi haƙuri haka manzo Allah ce ya ce ka yi haƙuri hatta talqauni fil har sai kun haɗu da ni a tafki me kenan ake nufi kai hakuri ka mutu shine kawai kuma hakurin shine kadai mafitarka dan manzo Allah ne ya ce kuma duk abin da manzo Allah ya ce ka yi akwai alkhairi a ciki in ka ce za ka yi akasinsa to duk bala'in da biyo baya me zai baru ka kuka da kanka Allah ya sa mu dace malam ya ce wa qala an ibrahim Allah maɗaukaki ya faɗi dangane da annabi Ibrahim inna Ibrahima kana ummatan قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم الله أكبر يتي إن إبراهيم كان أمة للي النبي إبراهيم يا زما شي كرن كنسا شي كدي الأمة قريقدا أبن كوي شيني أمة أنا بمعنى أبن كوي qanitan mai kankan da kai zuwa ga Allah lillahi zuwa ga Allah hanifan wanda ya karkace wa duk wani abun bauta zuwa ga bauta Allah kadai tsabar tauhidin annabi Ibrahim shine fa yasa Allah ya umarni ga manzan Allah ya koyi da shi kaga al'umman nan da annabi Ibrahim ba ake koyi kaga shi kansa al'umma kenan ko saboda abin da ya bari na tauhidi na kadaita Allah an jefa shi za a jefa shi wuta mala'ika jibril ya zo ya ce abika haja kana bukatar taimako na ya ce ba naka ba wanda nake wa hidima ya sa na aikin ya san halin da nake ciki shi kada ya isa ne ya kwaranye min wannan halin da nake ciki sai Allah ce kulna ya naru kuni bardan wa salaman على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين فأرادوا به شرا فجعلناهم من الأسفلين فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين كنا sun yi nufin sharri da shi sai Allah ya sa su su ne kaskantattu a ƙasa saboda haka ka duba irin tauhidin da annabi ibrahim ya yi kaɗai ta Allah ya karya gumakan ya bar babban ya sa mai gatari saboda in sun zo su tambaye shi kai kai ya ce gashi nan ku tambaye shi in yana magana a suka juyo suka ce kai ka san ba laqad alimta ma haula yantiqun kai ka san ba sa magana ce a ata'buduna ma tadhitun to yanzu za ku bauta abinda ku kuka kirkiro ku kuka sassaka su da hannunku uffin lakum walima ta'buduna min dunillah jar gare ku da abinda kuke bauta kuma bayan Allah tsantsan tauhidi kuma da shi aka ce mai koyi a cikin tsatsansa waye ya fito manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nan a cikin tsatsansa annabi Yusuf ya fito kaga mamansa matan annabi Ibrahim ita ce Sara hadisin abdullahi dan abbas wanda imamul bukhari da muslim suka rawaito manzan allah ya ba da labari hadisi ne mai tsawo a cikin bukhari da muslim kusan shafi hudu manzan allah ya ce a lokacin da shi annabi ibrahim ya je misra ya gaya wa matarsa sara ya ce manzala ya ce min ajmalin nisa a duk duniya ba mace da ta fi ta kyau a lokacin ya ce sarkin garin nan in ya tambaye ki alaka ta da ke ki ce ke yar uwata ce saboda a duniya ban san musulmi ba in ba ni da ke ba in kika ce ke mata ta ce zai kwace ki amma in kika ce ke kanuwa ta ce yar uwata bai bayana kenan zai kyale ki fadawansa suna gananta suka je suka gaya wai ya ayyuhal malik mun ga wata fa kyakkyawan mace da bamu taba ganin mace mai kyau irin ta a duniya ba kuma ba wanda ya cancanci wannan matan sai kai Kina ka zo da ita ya so ya taba ta Allah bai yi ba aka murɗe hannunsa ya roƙe ta ta daga hannu ta roƙi Allah Allah ya dawo da hannun ya ƙara kai hannu Allah ya ƙara murkuɗe hannun ya roƙe ta yana kuka ta ɗaga hannu ta roƙi Allah ya dawo har karo na uku ya ce kai wannan matan shi umar mace ce ga wannan matar sai ba ta haja ya ce tafi ta miki ta miki hidima a gida to kaga hajar ta fara haihuwa ita sara ta wuce shekara tamanin hajar kuma ta haifi annabi isma'il kuma amma allah ya ɗauke shi ya ce ya ɗauke ta ya kai ta garin makka ba kowa ta zauna nan Allah ya turo mala'ika jibrilu ya sa fuffukensa sara a hajar tana gudu tsakanin safa da marwa tana sassarfan nan sai ta ji ƙara fas kaman bom juya wanda za ta sai ta ga mala'ika jibrilu yana tsaye ya riga ya sa fuffukensa ya yi dirilin ƙasa har sai da kai kusan ƙasa ta bakwai ya fasa sannan zamzam ya bullo ya ce wannan ɗanaki zai zama annabi kuma akwai babban sha'ani a kansa shine wa annabi isma'il shi kuwa a ɓangaren wa ita sara daga baya allah ya zo ya turo mala'iku suka gaya mata cewa za ta haihu saboda mamaki ta ta mari fuskanta haka yanzu ni tsohuwa haka zan haihu shine fasakkat bi wajaha wa qalat ajuzun aqim ta mari fuskanta irin na mamaki tana cewa ni da nake dattijuwa bakarariya bana haihuwa Allah ce yanzu a ta'ajabi na min amrillah yanzu za ki yi mamaki ne da al'amarin Allah ta haifi ɗa ne wa ishaq wa min wara'i ishaq Allah ce me yaqub bayan ishaq sai aka samu wa yaqub yaqub kuma ya haifi wa yusuf kaga inda annabi yusuf ya tsakuro asalin kensa kenan daga wa kakansa wa sara kaga abin koyi ne ka duba kowane bangare ai abin koyi ne annabi ibrahim gidansa shi maza allah ya bashi sallah amma ya zama abin koyi shine allah malam yake cewa anan allah maɗaukaki ya ce wa lam yaku minal mushrikin annabi ibrahim bai zama ɗaya daga cikin masu shirka ba shakiran li an'umi yana mai godiya ga ni'imar da allah ya masa juyawa yayi lokacin da yake tafiya hajar tana ce masa ya za a yi ka banni a wannan gari ba ruwa ba abinci ba kowa a kan wannan dutse bai ce mata uffan ba saboda Allah ne ya sa shi ya ci gaba da tafiya ta ce Allahu amarka bi hada wai Allah ne ya ce ka zo ka ajiye na nan filin sai ya juyo sai ce Allahu ni bi hada Allah ne ya ce in baki anan tana jin haka ta ce to Allah ba zai tozartar da ni ba ka duba tsabar imani yana juya sai ce rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram li yuqimu as-salah faj'al af'idatan min an-nas tahwi ilaihim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun sai ma makka addu'a shine addu'an kenan ya Allah na sauke wani sashe daga cikin zuriya na a kwarin da babu shuka dan su tsaida sallah ya Allah ka sanya ƙungiya ƙungiya na mutane su dinga zuwa wajen nan ka azurta su da kayan marmari don su zama masu godiyar Allah Allah ya karba ko bai karba ba ya karba kaga ɗaya kenan addu'a na biyu bayan annabi ibrahim ya dawo sham daman mata biyu ne ɗaya na nan ɗaya na can daga ciki shi sa malaman tarbiyya suka ce to ko da ka aurar da ɗanka ɗa namiji ko ya mace yana da haƙƙi a kanka har yanzu baka sauke ba a matsayinka na uba ka dinga zuwa gidansu kana ziyartarsa yana daga cikin haƙƙin da ɗanka yake da shi a kanka a matsayinka na uba shi ne annabi ibrahim yake zuwa da ya zo sai ya tadda annabi isma'il ya yi aure ina mijinki ta ce baya na. ina ya je ta ce ya je nemo mana ɗan kayan masurufi sai ce ya kuke rayuwa ta je kai ana jin jiki ai ba sauki kaza da kaza da kaza da kaza da kaza sai ce to idan mijinki ya dawo ki ce mai dattijo iri kaza ya zo yana masa gaisuwa amma ya ce canza kofar ɗakinsa yana dawowa sai ya fahimci kamar dai an yi bako a gidan ya ce haka rawun hadisin ya ce ka annahu anasa shay'an wato kamar ya fahimci akwai dai wani abu da ya motsi a gidan sai ya ce shin yi bako aka ce eh me ta ce wani dattijo ne mai siffa iri kaza da kaza da kaza da kaza sai ta ce me ya ce miki shin hal ausaki bi shay'in ya miki wasilci da wani abu sai ta ce eh ya ce an amuraka an tughayyira atarata babik ya ce in gaya maka ka canza kofar ɗakinka sai ce to wannan dattijan da ya zo mahaifina ne canza kofar ɗaki da ya ce ya ce in sake ki tafi na sake ki bayan wani lokaci sai annabi ibrahim ya ƙara dawowa sai tadda annabi ismail ya auri wata mata 'yar cikin makka sai tambaye ta ya mijinki ta ce ya fita nemo mana abinci ya rayuwa ta ce to mun gode Allah sai annabi Ibrahim ya ce ma ta'amukum wa ma sharabukum me abincinku me abin shanku sai ta ce allaham walma ruwa da nama shine abincinmu sai annabi Ibrahim ya ce Allahumma barik fi lahmihim wa fi ma'ihim ya Allah kai albarka a namansu da ruwansu duk ruwan da zaka sha a makka ba zai lalata maka ciki ba duk naman da zaka ci a makka ba zai lalata maka ciki ba in kaga ka ruga da gudu to ka sha khadimul haramaini sharifaini ka sha wannan nonon amma dai nama tsurarta ka ci ta kowane irin nama ne ba abin da zai maka saboda annabi ibrahim ya roƙa to kaga wannan kaga ai abin koyi ne ina fata an gane shi sai Allah ya ce walam yakun minal mushrikin shakiran li an'umi ya gode wa Allah irin ni'imomin da Allah ya masa me yace alhamdulillahi alladhi wahabani ala alkibari kibari isma'ila wa ishaq ya godiya ta tabbata ga Allah duk da na tsufa da Allah ya bani yaro annabi Ismail da annabi Ishaq kuma Allah ya jarabce shi yace ya je ya yanka wannan ɗa shine wa annabi Ismail kuma lokacin ba a haifi Ishaku ba kuma annabi isma'il sai da ya fara girma ya kai wajajen shekara goma zuwa sama kaga uba ya fara buri ne a kan ɗa shi kenan sai ya zo yana zuwa sai ya ɗauki annabi isma'il sai fita da shi saboda allah ya mai umarni shaidan sai ya zo da siffan wani mutumin da ya saba zuwa wajenta wanda sun san shi ya sun san shi saboda yana zuwa wajen annabi eh, ibrahim yana zuwa wajen sai ya zo da wannan siffar sai ce aina ya zahabu ibrahim bibnihi isma'il ina annabi ibrahim zai tafi da ɗansa annabi isma'il sai ta ce ya zahabu bihi ila ba'dhi hajatihi zai tafi da shi ne dan ya biya wa'ansu bukatocin shi sai shaidan ya kalle ta sai ce kalla sai ce a'a ba haka bane za'ama anna rabbahu amarahu bi dhabhihi ya raya wai Allah ne ya ce ya yanka shi sai ta ce in kuwa Allah ne ce yanka shi to yi haka shi ne zaman lafiyarsa kaga me dama ya so ya ziga matan ne ko ta yi bore to an wuce wajen sai ya zagayo wajen annabi ismail yawo sai ce aina ya zahabi ka abika ina eh, babanka zai tafi da kai sai ce li ba'dhi hajatihi sai ce kalla ƙarya ne yadhhab bika liyaktulak liyadhbahak zai tafi da kai ne dai ya yanka kai kashe ka sai annabi isma'il ya kalle shi ce ina ka taba ganin uba ya kashe ɗansa kaga ya bada amsa kamar amsan dawa mahaifiyarsa ta bada sai ce za'ama anna rabbahu amarahu bi zalika ya raya wai allansa ya ce ya yanka shi sai ce in dai haka ne abinda babana yi yin hakan shi ya fi dace masa Ta yaro ne karami amma ya ce yin haka shi ya fi dacewa mahaifina shi kenan sai shaidan ya ce to a gidan nan fa bani da kaso amma barin komawa shi ibrahim din alaihi salatu wasalam sai ya zo sai ya turke shi a hanya yanzu shekaru nawa ka ja ba ka da hakan kurun ka je ka yanka yaran nan ka tafi sai annabi isma ibrahim ya ba tsakuwa guda bakwai shine sai ya jefe shi ɗaya. biyu uku hudu biyar shida bakwai shine jifan shedan sai ya kara tafiya sai ya bace ya tafi akaba alwusta kenan sai ya ce mai ba za ka daddara ba in ka yanka yaran nan ba shi kenan fa ba labari annabi ibrahim ya kara iban tsakkuwa guda uku ya jefe shi guda bakwai ya jefe shi sai ya ɓace sai ci gaba da tafiya sai da ya kai na al'aqaba wacce ta karshe kenan sai bayyana ya ce ni dai ina maka gargaɗi shine ƙara iban guda bakwai ya jefe shi shine ibadan da annabi ibrahim ya yi wajen gode wa allah akan jarabawan sai me shine allah ya sanya shi mai ibada da duk wanda zai yi aikin hajji dole sai ka je kai me sai ka yi wannan shine annabi ibrahim yana zuwa shine falamma aslama da uba da uba duk sun miƙa wuya zuwa ga me hukuncin Allah wa tallahu lil jabin sai ya juya dan kada ma tausayi ya kama shi na uba akan zartar da umarnin Allah wajen yanka yaron ya ji wani abu a zuciyarsa sai juya ya kifa yaron sai Allah ce wa nadainahu an ya ibrahim kawai sai muka kira shi ya kai annabi ibrahim kad saddaqtar ru'ya wannan aikin kawai da kai da ka kifar da ɗanka ka juya shi zaka yanka shi ka gaskata abin da ka gani na mafarki shine Allah ce wa fadainahu bi dhibhin azim muka muka fanshi annabi Isma'il da rago mai girma aka ce yanka shi a makwafin wannan in ka yanka ragon tamkar ka yanka ɗanka ne shikenan shakiran li an'umi ya gode wa Allah irin ni'imar da Allah ya yi masa ya ce duk godiya ta tabbata ga Allah duk da na tsufa da ka bani annabi Ismail kuma ka bani wa annabi Ishaq lallai Allah na jin kira haka ya ce Allah na jin kira na kira shi duk da na tsufa kuma Allah ya min ni'ima ya bani wannan da to shi sa Allah ya kara tabbatarwa Allah fa da shi ne ya ce ne godiya to akwai wanda kuma ake neman yabansa kuma kaga ba a bukata Allah ya mu dace shine malam yace thumma inna haula'il mutaakhirin lalle wa'annan mutanen da suka zo daga baya alladhina yantasibuna ilaihi wanda suke jingina kansu zuwa ga Abu Hasan al-Ash'ari lam yaktadu bihi al-iqtida'u alladhi yanbaghi ba su yi koyi da shi ba irin koyin da ya dace an yakunu alaihi wanda ya kamata a ce su ma sun kasance a kai wa zalika malam ya ce hakan ya faru ne anna abal hasan lallai shi abu hasan al-ash'ari kana lahu mara'ilu thalathin fil aqida yana da marhala guda uku a aqidarsa ba gida ɗaya ba marhala ta farko al'ula shine marhalatul i'tizal farko shine marhala ta mu'tazilanci aqidar mu'tazila aqidar mu'tazila su ne suke cewa ba su yadda da aljani ba duk wanda ka ji ko da malami ne ka ji yana cewa shi bai yadda aljani na shiga jikin mutum ba to aqidar wannan mutane yake da shi ka gane amince wannan matsalar ɗaya kenan duk wanda kaga yana fifita kwakwalwa akan nassi yana da aqidar wa'annan mutanen mu'tazila saboda su sun ce kwakwalwa yana sama da komai saboda haka in ka samu nassi ya ci karo da kwakwalwarka ka watsar da nassin nan kai amfani da kwakwalwa ina fata an gane kuma tasirinsu shine suna kore siffofin Allah sun tabbatar da suna amma sun kore siffofin Allah shine sai malam ya ce i'tanaqa madhhabul mu'tazila arba'ina aman ya riki mazhaba aqidar ta mu'tazila shekara arba'in saboda ya rayu a gidan abi ali aljubba'i a gidansa ya rayu shekara arba'in yana kan wannan aƙida ta mutazilanci yuqarriruhu wa yunaziru alaihi yana tabbatar da wannan aƙidan ta mutazilanci sa'annan kuma yana ma debate a kansa yana jayayya a kanta sun maraja anhu sa'an nan sai ya tuba daga wannan aƙidar wa sarraha bi tadlilil mu'tazila ya bayyana cewa wannan aƙidar ta mu'tazilanci ɓata ce wa balaga fi raddi alaihim ya kai makura a wajen maida musu da martani kamar yadda shekul islam ibn taimiyya ya faɗi a cikin majmu'u fatawa nasa mujalladi na bakwai shafi na ɗari wato saba'in da biyu ya maida musu da martani ya rubuta littattafai yana maida musu da martani akan shi bai yadda da wannan akida ba saboda ai yana ciki ko dan cikin gida ne kaga ba abin da ne bai sani ba kamar yadda muka yi bayani cewa da ya zo ya ce wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba ni ne abu hassan na fita daga mu'tazilanci kamar yadda na canza wannan na sai ya juya ya ce haka na fita daga wannan akida sai ya fita to daman abu guda uku ya yi ya yi mafarki ne a cikin watan ramalana farkon wata ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya ce mai na hore ka da taimakawa mazhabin malaman hadisi shine mazhabin ahli sunnati wal jama'a goma na biyu ya ƙara ganin manzan Allah manzala ce har yanzu me kake jira baka taimaka wannan mazhabar ba sai ce ya ma'aikin Allah ai na fara karanta Qur'ani na daina karanta komai daga Qur'ani sai hadisi sai manzala ce ba abin da nake nufi kenan ba ka bar abin da kake akai ka dawo kan abin da malaman hadisi suke akai kaga sai nuna malaman hadisi su ne akan me turba mai kyau ina fata an gane to daga nan shine ce to na tuba na bar wannan aƙidar kuma ba cinyan ba kafan ba sai shiga ash'ariyanci to a nan ne tafiya ta yi tafiya sai tuba kuma sai koma aƙidan magabata shine salafus salih shine za mu ji karatun a gaba inshaAllahu. yanzu za mu tsaya akan marhalarsa ta biyu idan Allah ya raya mu a lokaci na gaba za mu ji marhalarsa ta uku ya ta kasance ta biyu ya ta kasance saboda haka har zuwa ƙarshe sai ka gane waye abu hassan in an ce ash'ariya kasancewa ashe asalin wanda ake jinyan akida zuwa gare sa ya tuba to yanzu za ka ce mai aƙidarsa ne kaga ba ka ce ba ko ina fata an gane Allah ya sa mu dace saboda haka a wannan gaba ya kamata mu tsaya fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta firuka wa a tubu ilai.